karim muhammadin wa ala alihi wa وعلى آله وأصحابه أجمعين musulmi مسلمي السلام wa ورحمة wa barakatuhu. Allah cikin ikon sa kwana biyu ba mu samu mun zauna a majalisin tafsiri ba saboda uzuri to yani a ci gaba da tafsirin mu muna cikin sautul dukhan ne kuma za mu tashi aya ne 30 daidai amma kafin haka kamar yadda aka saba tambayoyi sai mu je ga tambaya ta farko tukun ana ji kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambaya ta farko yake cewa allah ya gafarta malam ana ta tambaya game da wannan tsarin zabe wato siyasa kenan wanda ba tsarin musulunci ba ne tsarin dagutu ne a iya shiga kuma menene hukuncin haka alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tambayar kun ji ta cewa menene hukuncin shiga zaɓe tunda dai tsarin an dora shi ne akan tsari ɗahuti ba tsari bane na Allah asalinsa to abubuwa sukan kasance iri biyu akwai abu wanda yake haramun ne ba kai ba shi tsakaninka da shi akwai hijabi babu yadda ma zai zo ma katsalandan a rayuwarka to ka ɗauki kanka ka je ka tsoma a ciki ka jama kanka tashin hankali ɗaya eh kenan akwai kuma tsarin da yake kana zaune da ka da sanka ya mamaye ka shi ke maka jagoranci ko kaƙi ko kaso kuma wannan tsarin asalinsa ba na Allah ba ne amma shi ke jagorantarka to idan baka da ainihin fiqhu bisa bayanin malamai sai ka yi kwaba ka faɗi abin kai da kanka kasan ba da gaske kake ba ka ɗauka misali menene hukuncin mutum ya ga ƙaddara a gidan sojoji ana rawa ko mami market ana rawa ana cin alada ana shan giya misali fa kai kuma a matsayin ka na musulmi ka zo wucewa kuma ka san annabi ya ce marar aminkun munkaran falmai kuma kaga suna mankarin ko ba gani ba bai gani suna yi ba kuma sai ka zo ka wuce me yasa baka fara tsatsala musu bula da ka hana su ba ga sunan wurin kuma da masu gadin su da bindigogin su suna jira ka zo kai kuma ka zo wurin hukuncin Allah shine ka canza wannan munkarin ko ba haka bane me ya kamata kai a wurin ka canza ko to ya halatta zaka canzawa to dan me zaka wuce ko ka je ka ga aka liƙa hoton mace tsirara a jikin ainihin barikin soja kuma ga 'yan sanda ga soji da bindiga suna kare hoton sai ka je ka ce wallahi ne zan ɗaya hoton in ya so ma a kashe dalilinka saboda na hadithin man aminkun munkaran idan ka ɗaye aka kashe ka yi mutuwar banza Allah bai sa ka ba idan kuma ka kyale sai a ce to ai tunda baka yi hukuncin abin da Allah ce ba ka zama kafiri ke ga rashin fahimtar addini rashin fahimtar nassi ne a nan baka da iko gashi munkari ne karara ya kamata ka yaga ma ba za ka yafi karfinka amma inda za ka ga wannan hoton an liƙa a jikin masallaci ba sai ka jira liman ba ka yaga ko bu gane ba ne ka ga laifin ɗaya ne amma hukuncin ya bambanta tutsukewar kwakwalwa kan sa mutum ya dinga budin buduma ka ɗauko nassi ka kai shi inda bai kamata ka kai shi ba dangane da maganar hukuncin shiga zaɓe babu wani mai hankali musulmi da ya san nassin ƙur'ani da bai fahimci cewa eh wannan tsarin ba namu ba ne yadda waccan giya da mace karo da ka gani ka san haramun ne haka shi ma tsarin tsarin bature ne democracy ba namu ba ne asalinsa tsarin shirme ne na kafaran duniya ne babu wani malami da ya san abin da yake yi da kusan ba shi da wannan fahimtar amma rashin karanta abin da suke kira usul sai ka fada cikin rami da haka ne babban malami ibnu uthaymin ke cewa man hurimal usul hurimal Usul. man hurimal usul hurimal Usul. wanda aka hana shi sanin principles na addini ka'idodin addini to an hana masa kaiwa ga manufar addinin kafin mu ci gaba ku ɗauki wannan magana ta babban malami sir sa'adi yana cewa me yana cewa wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahman wal khata'u والإكراه والنسيان أسقطها معبودنا الرحمن ككرن تلتافين سمنا القواعد الفقهية يتي الخطأ كري والإكراه دا أبن دا أكا تيلس تامك يا زما تيلس أكنك والنسيان دا أبن دا كمنتا أسقطها معبود الرحمن وبنجي جمو يا يثوانا sannan kuma wanda ke cewa kar aje a yi zaɓe da Allah ba ni labari mulkin da aka yi a Nigeriyance shekarun nan da ake zidda jinin musulmi a rusa masallacensu a karya harkokin tattalin arzikinsu a ci musu mutunci a je a kama matansu ana musu fyaɗe shin wannan munkari ne haramun ne haramun ne mai hukuncinsa a canza shi ko a kyale shi kawai tsarin canjin a yanzu ya za ka yi tsarin canjin tsarin canjin shine ka jefa ƙuri'a shine abin da za ka yi a yau yau da muna da tsarin shura na musulunci ne za mu yi da wannan kasantar to ba ka da shi sai ka ce to a kyale kawai in ya so a ci gaba da kashe musulmin a ci gaba da zuwa su a ci da shirka din a kwashe matan musulmi a je a yi musu fyaɗe su ta ciki kawai ka ce ba komai hasbunallah allah wani irin imani ne wannan wani irin kidahumanci ne da raƙumanci da agwagwanci irin wannan hadha wal islam sannan mai wannan magana kaddara suna da makarantu ya buɗe makaranta ko sun buɗe makaranta wanda ke cakar a yi zaɓe kaza kaza kaza kaza shin zai buɗe makaranta zai buɗe masallaci makarantar da ka buɗe ca nake sai ka je dolanka dolanka ma'aikatar education ma'aikatar education dokokin ƙorani yake aiki a wurin dokokin ɗagutu ne a to ai ka cikin biri ka ci da lafiya za ka je asibiti me kai ka asibiti karkashin ma'aikatar lafiya ne tsarin dagutu ne wuri o oh, kana shan ruwan famfo ma'aikata ta resursu ne ba tsarin allah ba ne a wurin kana bin kwalta me ba za ka bi gazagurun titi ba kawai misali in ya so ka soke da kaya da sauransu kar ka hau kan kwalta me yasa kuma kana zuwa aikin haji eh kana yin passport wace ka passport a musulunci ai dagoto ne passport kuma kana mallakan visa wa ga maka visa a musulunci shari'ar musulunci ba addinin kidahumanci ba ne sannan bari muku tambaya na wannan tambayar kwanakin baya tsarin democracy kalmar democracy demo na nufin mutum crasi na nufin karaten ko karatus asalinta kalma ce igriqiya daga greece asalinta misali ma'ana gwamnatin mutane ne kawai shi yasa shugaban Amerika na goma shashi da abraham lincoln dan democrat da ke cewa democrat yana mata kirari ya kada mata kararrawa ya ce gwamnati ce daga mutane dan mutane kuma zuwa ga mutane a musulunci ba haka yake ba kuma democrat ya taka sahara wajen mataki ɗaiɗaiɗai wajen guda biyar mafi haɗari ita ce liberal democracy al-demokratiya al don ta halatta mutum ma ya ci kare ya bauta ma gare in yana so don yana da yanci ka ce wannan tsarin tsarin Allah ne ba tsarin Allah ba ne to amma da kinka da sanka abin ya mamaye ka saboda ka ba muna da sabani ba ne kan cewa abin a dagutu ne a ya za a yi a magance abin wani ke cewa kawai a koma gefe a zura masarautar Allah idan shikenan Nigeria misali sai muka ce kada wanda ya je shiga makaranta kada wanda ya makaranta boko kada wanda ya zabe kada wanda ya shiga aikin dan sanda amma mu ci gaba da zama a Najeriya kuma mu zura masarautar Allah ido kawai sai dai mu zo mu sallah mu tafi majalisar dokoki na Kaduna in yaso duk kafirai duk su cika majalisar Kano su cika sunan musulmi ne kawai amma a majalisar babu ɗaya musulmi a ciki national assembly ba musulmi ɗaya ciki dalili saboda tsarin kafirci sai mu koma gemu kuma sannan muna ƙasar in ya so 'yan giya su kafa doka su to sallama a dakatar na shekara biyu a lokacin ya za ka yi sai ka ce wallahi ba a iso sai dai a mutu a yanzu ashe in kana da hanyar da za ka iya kawo da munkarin ta wani ai cewa man ra'a munkaran munkaran bin nakira kowane irin munkari so idan kana da hanyar shin masu magana sun ce wai shi ruwan kashe gobara ana bukatar tsafta ne a ku gaya min ruwan kashe gobara sai fiye wata barin tambaye ku wanda ya je ya ɗibi ruwa ruwa amma akwai jini ciki ya watsa gobara ta mutu ya yi sako ko dole sai ya nemi ruwan sama mai tsarki wa an zalla mini sama ma an ɗahura wannan ruwan ba ɗahura ba ne ko kuma sai ka ce ai gobara ba ta kaso ba dan ba ruwa mai tsarki ba ne kaga ruwan kashe gobara baka bukatar sai mai tsarki tuku to mun kare in ya zo maka ta kowace irin hanya to rashin fahimtar ma'anar darura ke sa masu irin wannan fahimta waɗansu kuma sai su dinga danganta kan zuwa ga wai fahimtar malamai irin su rabi ibn hadi al-madkhali irin su sheikh muqbil abin mutanen dammaj irin su al suna ma asalin da'awarsu kuskure da rashin fahimtar ma da'awar tasu waɗannan malamai Bayin Allah zai misali idan ka je Dammaj Sheikh Yahya almajirin Sheikh Muqbil ne ku Sheikh Muqbil ka ce almajirin Sheikh Albani ne Albani ba fahimtar sa bane wannan sam shek Rabi' ibn Hadi al-Madkhali ba fahimtar sa bane wannan Ali al-Jami ba fahimtar sa bane sai ka karanta sutur rikitar al'umma to barin ba mu zaɓi. ko dai mu ce tsarin da ake yi a kasar mu ba tsarin Allah ne to duk mu kowa mu zura masarauta mu zura ido kawai shi wannan tsarin yayi kada ɗayan mu shiga aikin ɗan sadda kada wanda ya zabe mu zura ido kawai in ya so dokokin su gaba da yin abin da suke a kanmu wannan zaɓin bai ba ko yayi sai mu je ga zaɓi na biyu mu tattara kwanmu da kwarkwatonmu mu je dokan jeji mu yi ƙaura shi ma wannan ba zai yi ba za a biyu ba sai zaɓi na uku mu dadun mu lalace musu kashkawa shi fi kowanne muni bai yi ba sai zaɓi na hudu baka da na biyar mu yadda sistem ɗin ruɓaɓɓe ne amma zan shiga ciki gwargwadon imani na in canza munkare in na ga munkare in gyara shi masu sa ƙur'ani su buɗe ƙafa su sa ƙur'ani tsakiya da allah su daina shi ƙur'ani haka barakallahu fiku barin tambaye ku mutumin da misali ya ci gwamna a jiha a arewa ya yi amfani da damarsa ya aiwatar da shari'a ya hana sai da giya ya buɗe makarantun islamiyya ya aurar da mata ya bisa allah zai ba shi lada? ha saboda mai bayan kuma ta hanyar tsarin ɗagutu ya zo? zai samu lada? me zai hana mai dalili wa yi salil insani illa wannan aikinsa ne kuma idan mutum yana zaune a ƙasar da ake aiki da musulunci sama da ƙasa sai aka samu wani gwamna ya fandare ya halatta giya a kasar Allah ba zai kama shi ba ko zai ba shi lada saboda kasa ana bin Allah ko ok ashe ba a la'akari da kasa tana kai da kai aikin ake bi da haka lokacin da misali ga wannan zamfara a wancan lokacin na cin na ce zai shari'a misali duk mai imani bai farin ciki ba bai murna ba amma wace hanya aka bi a doron mai aka hau doron demokuratiyya to demokuraɗiyyar an musuluntar da ita a wannan gabar dolin ka rikin ka da ka. sai kuma ka ce laifi ne da rashin tunani fatawarwa iliminwa ganewarwa na san lokacin da gwamnatin zamfara a 1999 ba zan manta ba gwamnatin ta kwace wani sinima ana kiransa rio sinima a gusau ni na san lokacin an kira cikin malami masu jawabi a lokacin suka ce da malam gidan siniman nan mutum dan shekara arba'in haka ya taso ya ga siniman a gusau gwamnati ta kwace malamai nawa ne suka yi ta wa'azi cewa abin nan haramun ne yau maganar su illa iyakanin suka faɗa ba su da iko hannunsu amma ana samun manufa ta addini da aka ci zaɓi aka ce to an dakatar kuma wallahi ana kwacewa sai suka mai da shi center for quranic memorization Allah zai ba da lada a kenan ka zo ka ce a kar a shiga zaɓe sai mu ce a kensa dai ai mun yi bayanin ainihin siyasa har gida nawa ko ba nan muka faɗa ba har gida biyar in dai siyasa ta saɓon Allah ce to kuma wannan haramun ne amma misali mutumin da ya ce zan shiga zaɓe saboda mun ga tsarin da ake bi ana zaluntar musulunci kuma saboda shugancin rubabbe ne ba ni da komai da zai sai wannan hanya din hanyar da zan bi in bi tsarin Allah babu shi a yanzu tun da kuka taso ba kuka taba gani an jefe shi in yi zina ya mutu za a je musabaka karatun qur'ani mutum ya sata a inda ake musabaka din amma sai ce a miƙa ma 'yan sanda kuma Allah ce a yanke hannu idan qur'anin to ina aya take to baka da iko an saboda haka nan wurin sai ka kalli asalin mai ake yi in dai siyasa nan rubabbiya ce za a taimaka masu sabon Allah da fasadi to haramun ne saboda abin amma ƙuri'ar da ka je ka jefa Allah ya taimake ka kau da banna da munkari da ke damun al'umma ba mai hankalin zai inkarinsa sa masu wannan magana cewa suke misali waɗanda suka dade suna mulki suka cuci al'umma a wannan tafiyar a ci gaba da tafiya ka kawai kuma sannan su yi kuka ana zalunci wanda ya wannan magana zai iya cewa gashi nan mun ka samu man fetur a Najeriya an kuntata mana wannan shugabanci ba shi da kyau to kaga kana tuka kana warwara in dai hanyar da zaka canza shi ne wannan abin da kake da shi wallahi la dama zaka samu har inda ma zaka ki zaben ka taimaka ma munkari ci gaba da dorewa dalili nasoshi faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim duk wanda ya samu ya zamanto ya gamu da tilasci an tilasta shi ba wai yana so ya karkata zuwa ga laifi ba ne suna kai da kaje zaɓe idan kana ganin kawai ka amince da dokokin turawa ka ji misali masu karanta law suna cewa ainihin lord ya ce suna fifita lauyi kafirin duniya suna ba su kima fiye da abin da allah ci ta wannan kuma ai daban ko ka ji an ce aya tsarin mulkin ƙasa ainihin wai and if any other law is inconsistent with this constitution that any other law shall to the extent kaza kaza kaza null and void faɗin wannan magana kafirci duk wata doka in ta ci karo da tsarin mulkin nan wannan dokar and that law me ake nufi shall to the extent of its inconsistency be null and void duk dokar cikin tsarin mulki to wannan dokar gwargwadon kauce ma tsarin mulki ai wurgi da ita idan da wannan kafirci ne dole sai ka rarrabe abin da ake nufi ba wani lauya da ya san abin da yake da ya yi dadon har a zuciyarsa in ku ya ɗauka to ba musulmi ba ne amma magana ina cikin sistan daban munkari da ya same ni kuma daban in ba haka ba hatta road safety su kama ka akan baka sa belt ba kuma ka zo kana sa belt nan ma ka bi dago ta ai ba doka Allah ba ne sai ka ce ba za a sa ba a tafi kawai idan ka zo traffic na ba da haske ka ce ba za tsaya ba a wuce kawai in ya so ka to a yi taho mu gama ka ce allah ka karbe ni koda na mutu wala duka za ka sha alahira ya mutum zama kira mai yana ganin ganin su a fili karra ahmadu bin hanbal allah ya kara masa rahama yana cewa ka gani cin mushi haramun ne amma in ka gamu da matsala ka ki cin mushi ka mutu za ka je wuta saboda allan da ya haramta shi mai shi kyalata maka man kafara billahi min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharha bil kufr sadra fa alaihim ghadab min Allah wa lahum adhabun adhim cikin sura 16 wanda ya kafirce da Allah in ba ya gamu da tilasci bane lokacin da ake surutun brother brother na taba tambaya wasu na ce ah, ku da kuke goyon bayan iran yanzu kun ce kar aje a yi karatun boko kasan abin tana aka fara ai a da aka dinga yaga certificate islam only na ce to iran da kuke goyon baya tana da bodoji kwarai kuwa wace ta yi boda tana da wakilci da ambasadoji a kasashe a wace ta yi haka in za a je kasar sai da visa eh saboda me ta ya zama larurar zamance to kai ka halatta mata larura kai banda ke baka da larura kai mun samu kama ne abin da ya tsarin da yake ba namu bane kuma shi musulunci ai ba ke dafa abu abu bane duk abu in ya zo ko daga gidan fir'auna ne musulunci yana da rariya da zai tace shi da haka suke cewa walai sawajibun bil iqtidari ولا محرم مع الضرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحت الضرورة بقى مجانا واجبي إن بقى دئيكو بقى مجانا حرام إنغا تيلستي ta ne. har ma suna cewa ad-darrurat tubihu al-mahdhurat masu wannan fahimta ba sa karanta usulul fiqh usulul din ko usulul shari'a to kuma shi addini baka tafiya kawai da ka domin abin da ka faɗan nan kana ji kana gani zai gagare ka domin dole ka rayu a cikin system ɗin kuma dole kana bin dokokin kana aiki da tsarin ɗagutun ka zo kana yaudarar mutane yawanci masu wannan kawai suna yi ne ko Allah ya sa a san su shine malamai ke cewa khalif to uraf be different and you will be known yanzu misali wanda ya fito a Kano ya faɗi magana baka game da matsala wai san da shi amma yanzu an san shi aito sace wai wannan ne abin da yake so kenan fuska ta san shi kamar mutum ne ya ce ai kaduna ita ce babban birnin jihar lagos ya ce wani makareci ne wannan ba dai ka gan shi ba to abin da yake so kenan ya saba ma convention kuma ka san shi shi kenan bukata ta biya to akwai wannan ka'idar khalif tu'raf khalif tu'raf be different and you will be known to lokacin da mutum ya zamanto haka ba addini yake so ba wallahi magana ba ta zuwa ko ina saboda haka na'am idan musulmi je ya zaɓe inda na kirki ne baya nufin ya amince da demokuratiyya mushkila ce ma yanzu ko kalandar bature da muke rubuta ai mun sha faɗa bai kamata ba lokacin ɗaurin auren ka sa kalandar bature ka sa za a ɗaura aure na kaza kaza ka hakaito kalandar musulunci misali ka ta yau shida yau shida ko ya ga watan sha'aban dubu ɗari hudu talatin da nawa shida in yi so cikin bracket ka ce 24 yau ga watan mai 2015 tunda ya zama larura dole ka ambaci kalandar bature saboda albashi saboda kaza kaza kaza kaza amma baya nufin na bata muhimmanci ta wace kan gaba so musulunci ba addinin kira ba ne addinin fahimta ne addinin ilimi ne addinin bincike ne kuma dole sai ka koma zuwa ga fahimtar magabata in ba haka ba sai ka fada cikin hadari Allah ya sa mun gane tambaya ce da ta kamata a yi lakca ne mai tsayi akan ta amma dai wannan ita ce amsar gudun hali Allah ya ƙara nuna mana gaskiya gaskiya ba mu ikon binta ƙarya kuma ya ba mu ikon guje mata matsala ita ce duk wanda ke bukata ya tara mutane yana so a san shi inda za ka fasa kansa ka cusa gaskiya ki zai tofi ta harkarsa ibnu uthaymin na cewa in ka ga mutum ya kawo da kai gabarin gane gaskiya yana ja in ja da shirme to ka guje masa yadda kake guje ma zaki dan ce ne halakakke ne Allah kare mu ci gaba Allah ya saka alkhairi a tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam menene hukuncin wanda zai dauki nassi daya daga cikin dubban nusus sai ya hukunta wani ko wasu da cewa ba a kan da'awar salafiya ko akan manhajin salaf suke ba idan ka ce nasi malamai suna da abin da ake kira almanhajiya manhajul istidlal bin suna da tsarin da ake bi wajen kafa hujja da nasi. annabi ne kuma ya karantar da sahabai wannan sallallahu alaihi wa sallam misali cikin hadithi tabbatacce sahabai sun karanta aya mai lamba 82 a cikin sura mai lamba 6 Allah ya ce amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani musu cakuɗa imaninsu da zalunci ba sahabai suka ce zalunci ya rasulullah to ai kuwa babu wanda bai zalunci cikinmu ba kaga aya ɗaya suka ɗauka suka fahimci ashe su azzalumai ne sai annabi ce a'a ba wannan zaluncin Allah ke nufi ba a ah, to ai aya ce ai kuma Allah ce zalunci kuma sun fahimta su larabawa ne kaga sun ɗauki nassi ɗaya sun fahimci an ba haka ba tunda ya ce da su ba haka ake nufi ba kuma shi ke bayanin ƙur'ani tunda ya kore musu wancan kaga zai ba su substitute zai ba su canji kenan sai ce zaluncin da Allah ke nufi wanda ba ita kuke wanda kuke fahimta wrongly tana cikin sai ja musu aya mai lamba goma sha uku a sura mai lamba talatin da ɗaya wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa idhu ya bunay la tushrik billahi inna shirka la menene dhulmi ya kai dana kar kai shirka shirka ita to kaga zaluncin da Allah ke nufi kenan ku kun fahimci zalunci ne in the wider sense ma'ana amana mai fadi ba ita bace to kaga irin wannan manhajin sun ɗauki nassi ɗaya ba su fahimta ba da yake suna gindin magani annabi sai gyara musu fahimtar su ashe wancan zalunci ana nufin zalunci mai fadi. misali baka ba iyalinka abinci ba akan kare kuma kana da hali kaga zalunci ne ba wannan ake nufi anan ba misali kai ma'aikaci ne ya kamata ka zo ofis da wuri baka zo ba zalunci ne ba wannan ake ne wannan ana kiransa ainihin zalunci irin na zamantakewa social injustice ba ita ce abin da ake amma su haka suka fahimta annabi ce ga manufar a kenan sai ka ɗauki wannan ayar ka ɗauko wancan ka samu sharhi ɗaya kenan kaga wannan shine manhaji akwai methodology wajen fahimtar ƙur'ani ɗaya kenan na biyu don labarin tambaye ku matar da aka sake ta za ta yi jini nawa ne na'am uku to shikenan wadda take da ciki aka sake ta yanzu nan da karfe kaddara takwas takwas da rabi ta haihu ta ƙare? a'a to ina magana ukun da waka faɗa ina magana ukun naku kun ce za ta yi kuma gaskiya ne ta wannan fa wal mutallaqatu na bi an anfusihinna thalathata quru haka Allah ce a bakara sakakkun mata su zauna jini uku to kuma sai Allah ta'ala ce wa ulatu lahamali ajaluhunna an yadana hamlahun masu ciki iddasu in sun haihu kwata-kwata babu cin karo ƙur'ani cin karo ha'udhu billah cin karo a magana ka ake samu kai mutum magana ta don ni shi ne amma kalamullah abadan la yatanaqad to sai wani ya zo mai tunani mara faɗi ya ce a umar san da wannan ba ga abin da nasu ya ce sai mu ce sai ka halaka kanka da kanka Bukin, na uku an samu wanda ya ta bayyana a sudan yake cewa duk mutumin da ya bauta wa allah har bautar allansa ta kai ya sami yaƙini to ya bar sallah dalilinsa ƙur'ani ya kawo Allah ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka duba saboda Allah ka ci gaba da bauta ma Allah har yaqini zo maka <laughs> to in ka samu yaqini Allah ɗaya ne masha Allah ka sai ka tabbacin ka ba sallah ka san abin da zai faru ai to sai malamai suka ce a'a kai kuskure manzon Allah ya fi kowa yaqini har ya bi yana ibada ashe sai ka tomi fahimtar ka ashe yaqini ana nufin mutuwa ne al yaqin mutuwa ake nufi saboda haka na baku kaɗan ne inda malamai ke bi kan ɗauko hukunci sannan kuma me za ka ce game da mace wadda take tsohuwa ce ta daina haihuwa ya shekara 50 60 sai aka sake ta ina magana ta jini uku ba jini uku ba ne wata nawa ne wata nawa ne uku Allah ce wallahi ya isna min almahid min nisaikum in irtabtum fa irtabtum sata ashhur haka ma yarinya wadda bata balaga ba na fatan gane ko wala la mahid to kaga nan ashe kenan sai ka tattaro nassi sannan kai hukunci da haka malamai suke cewa tattaro nassi da suka yi magana kan abubuwa da yawa kan matsala ɗaya shi zai iya baka hoto na hukunci ko kotu ka je lauyoyi sai sun tattaro cases da yawa haka nake fahimta an yi suri kaza a taro kaza sannan a ce to ga hukunci amma ka zo ka ɗau hadisi kwaya ɗaya ka hana mutanen kaduna bacci saboda rigima da sunan ilimi alal misali da haka malamai suke cewa inna jama'a أحاديث الباب الواحد في المكان الواحد واجب للوصول إلى الحكم tattaro hadisai na chapter guda shi sa imamul al-bukhari yace da kai babu kaza sai taro maka hadisai mu wani maka ce wani hadisin mai ma'anarsa abu ɗaya ke nema a ciki ka ɗauki misali hadisin ibnu umar da ke cewa idza tabayatum bil bil'ina. wa akhastum adnab al ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينكم حديثي حسن in dai kuka shagala da kiwo kuka shagala da noma kuka bar jihadi Allah zai kakaba muku wulakanci ba zai cire ba sai kun kuma zuwa ga addinin ku sai malami suka ce wanda ya ɗauki wannan hadifi bai sa ba sai ce ashe rike kayan noma haramun ne don akwai malamin da ya babi babin da ke magana kan matsalar tattara kayan noma ɗaki sai ce amma idan fa suka shigaltar da shigabarin bin Allah kaga sai da tara nasi in ba ka ba sai ka haramta mata rike garma a gida ka ci rike garma haramun ne fa jama'a misali ya zama fitina gare ka <clears throat> saboda haka ba za ka ɗauki nasi ɗaya ka ce shine salafiya ba tunda kai magana kan salafiya kuma menene salafiyan nan ne abinda ake ce masalafiya salafiya ba kungiya ba ce ba mazhaba ba ce a manhaji ne manhajin da magabata ke kai Allah kuma ya ambaci salafiya je ka karanta aya mai lamba 115 a cikin sura ta hudu wa mun shaqiqi rasulan min ba'di ma tabayyana al wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa sa'at masira duk wanda ya bi hanyar da ba manzan Allah ke kai ba ya bi abin da magabata ba sa kai to wannan shine salafiya ko da ka zo da aya ko da ka zo da hadithi sai ya kasance bisa fahimtar magabata dan su sun kwankwada daga makarantar manzan Allah sun fi ka fahimta ashe abin da suke kai shine salafiya salafiya na da manhaji ɗaya Allah ɗaya ne Allah na sama na'am ba ma shakkan wannan aljanna da wuta suna nan Allah ka ba mu aljanna ka haramta mana shiga wuta ya Allah kuma za a ga Allah wannan tsarin mu kenan sannan duk mai aikin sabo baya zama kafiri sabanin khawarijawa sannan mun yadda shugabanni na musulunci ana musu da'a ba a musu tawaye to wannan ne wasu masu da'awar salafiya suka rike suke cewa duk shugaba a kyale shi shugaba ya halatta haram ya kashe jinin mutane ba a yi shuru yanzu da jini ke nufi da sunan ƙaryen salafiya abinda ake nufi shugaban da ke kan kalallah kalar sun kalar saba in ba haka ba sa'id ibn jubairi ya rigima da hajjaj ibn yusuf faqabi kuma ya kashe shi alhassan albasari ya rigima da hajjaj hajjaj shugaba ne ya yi gini don karere a zamaninsa sai alhassan yake cewa mun ga abin da fir'auna ya gina mun ga abin da azzalumai suka gina ƙarƙashin ƙwaƙwalen mutane ina suke yau da magana take kunnen hajjaj ya ce kai bawa cikin bayina ya faɗi magana game da ni kaji fa bawa cikin bayina babban malami irin hassan basari wanda ya sha nonon ummu salama matar manzon Allah sai gaya mabiyansa wallahi sai na shayar da ku jininku ya ku gangamin matsorata yasa aka kira alhassan albasari alhassan albasari ya tunkari fadan shi yana zuwa yana kallon shi sai daga ido sama ya ce ya Allah ya malazi يا ولي نعمتي عند قربي وشدائدي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار السلام على إبراهيم اتصل بالله فكان الله معه والله دي يجي الدؤر حتى كيت سمانية الله كما يكر بيتا سيهجا سيميكي سيش يا شيخ تعال هنا سيزون الدشي قصد الشيخ sai ce wallahi an ta sayidul ulama ƙarshe alhassan albasari ya bar majalisun hajjaj salin alin cikin 'yan fada 'yan gutsuru tsoma 'yan gunsu fesa sai suka bi suka ce wallahi abin da ya maka ba shi niya ba don allah akaramkon la me ka faɗa ne sai ce ku kyale ne kawai suka ce don Allah ga mace ai abinda na ce da ubangiji ne ya ubangiji ya mai jibintar na? tunda halaka ne zai akan faɗin gaskiya ne ja in ja da shi to ya Allah kamar yadda azaba sa sanyi gare ni yanda kama yadda wuta sanyi mai alkhairi ga annabi Ibrahim sai Allah ya juya zuciyarsa wai abinda nake cewa nan? alhassan albasar ya rigima da azalimin shugaba a misali to da sunan salafiya sai ka iske waɗanda suka yi shugabanci suka yi zalunci suka juya ƙur'ani kada malami magana a kansa gaddafi kafin ya mutu ba ya rubuta da green book ba bai kusan kalubalanci ƙur'ani ba saddam hussein ba ba fi ba ne kodai dai ya yi fi kusa da sunna kuma ya nemi gafar allah kafin saddam hussein amma saddam dan wace jam'iyya ne dan ba athiya ne kuma ba fiya ta gino ne akan kafirci don cewa suke ainihin amantu bil ba'th rabban la sharika lahu wa bil ur mana wusa ne hafiz al-asad baban bashar al-asad din nan ba shugaba bane ba dan alawiya bane ta suka sai na ali shine Allah ai kuma sai ka kyale shi <clears throat> mutum na suka kashe 1982 hafiz ya kashe mutum wajen kusan 10,015 a garin hama azzalimi ne malamai sun ce ba musulmi ne kafiri ne amma shugaba ne da sunan salafiya sai ka shi kina ai shiru ai masalafiya ƙarya la ya akhi abinda salafiya take kai shine ne a ja mutane zuwa ga aƙidar sahabbai tantagaryar addini shugabanni na kirki tsakaninka da su addu'a ta gari karka la'ance su Shi ne ma'anar salafiyya shugabanni na kirki yanzu misali shugabannin saudiya a iya saninmu ga yamin ƙasar da suke aiwatar da karantar da ƙur'ani in ba wannan kasar ba in ka kashe ne za a filla kanka ne kawai dokar allah ne ko duniya sun ki you can go to the hell amma dokar ubangiji ne misali to dole ka ci gaba da musu addu'a Allah ya daita su akan daidai suna da kurakurai ba annabawa bane shi ma salafiya anan amma mutum ya fito ya zagi sahabbai ya la'ance su kuma shugaba ne sannan ka ce salafiya ta ce kai ma salafiya karya dole a fito to inda haka ne ka daina wa'azi inda haka ne ka daina bayyana aqida ka dan wani shugaban baya so sai ka shiru to ba haka abun yake ba to Allah ayi kokari a san gaskiya da bata akan hujja ta bakin dan mai saji wannan a takaice kenan ita ma wannan magana ce da take bukatar lakca mai faɗi akan ya kamata mai magana mu sa mata suna a san tsakowa daban kuma tsaba daban tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa daban don ka san ga inda ya kamata a tafi sauraka salafiya ba ainihin abu ne na rashin kan gado ba abu ne da gino akan addini akan aqida akan karantarwa akan scholarship a fahimtar da mutane ga addini mu ƙidar mu har akan mimbari na faɗa a Kano nake cewa wallahi ɗaya daga cikin magabata yana cewa da ina da addu'a wadda na san in nayi ta Allah zai karɓe ta da na keɓe ta ga shugaban musulmi saboda gyaruwansa duk za mu ji daɗi in ya lalace za mu shiga uku amma shugaban da ke bin Allah amma wanda ya ce a bar bin Allah a je a bauta masa sannan ka ce shugaban kuma ka ce salafiya ne subhanaka hadha buhtanun azim tambaya ta biyu kenan su kenan ko to Allah ya samu dace tambaya ta gaba mun mara tambaya a samin ko kwanaki ko ko babu <clears throat> babu to aje a binciko hukuncin kafiri yana da shago yana sayar da qur'ani ya halatta ka saya business ne to ya je sai qur'ani tunda ya ga musulmi suna son qur'ani shi ma sai bude shago yana sayar da qur'ani ya halatta ka je ka saya a wurinsa wa zai amsa mana wannan ya dauki alkawari je bincike kun san haka muka yi anan ko muka ma da research ya halatta kafiri muka taba ce kahiri kahirin Allah yana sayar da ƙur'ani ƙur'anin Allah ya halatta ka je ka saya in amsa ka ene eh proof dalili karka ce eh, ka shirka sai ka kawo dalili in amsa ka a'a ne kawo dalili za ka amsa mana to gobe ka kawo mana a rubuce da hujjoji Allah ya samu dace gafata malam mu je ga aya ta gaba tabaraka wata'ala ya ce a wannan aya mai lamba 30 daidai cikin wannan sura mai lamba 44 ya ce walakad najjaina bani isra'ila min al'azabil muhin min fir'auna innahu kana aliyan min al Allah ya ce tabbas shine walakad wa wallahi tabbas najjaina mun tseratar da shine najjaina kina mun ceci we have saved suwa muka ce ta bani isra'il ƙabilar da ake kira banu isra'il su ne yahudawa da suke kiran kansu 'ya'yan annabi yaƙub an cece su daga mai sai allah ce minal azabil muhini daga wannan azaba irin ta wulakanci azabar daga waye sai ce min fir'aun daga fir'auna saboda mai innahu kana aliyan minal musrifin sai Allah ce fir'auna mutum ne aliyan wato wanda ya ɗaukaka amma irin ta girman kai ɗaukakar kun gani saboda isa ta fir'auna har ya ce ana rabbukumul a'ala ko bai faɗa ba ne ya ce ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi mahallu shahid sai fir'auna ke cewa mai ma alimtu lakum min ilahin ghairi daidai wurin ya gaya wa mutane ce ni ban san kuna da wani Allah baya gani ba da haka Allah ta'ala ce innahu kana aliyan mutum ne mai bunƙasar ɗaukaka irin ta daraja ya yi girman kai minal musrifin yana daga cikin maɓannata Allah ta'ala ya rubuta ka a littafin cewa kai mabannaci ne ai magana kuma ta lalace ga mutum ai shi yasa fir'auna yayi hasarar rayuwa ya tabe Allah ka tsare mu to kaga nan Allah ya ceci banu Isra'il daga wannan mutum mai da'awar allantaka saboda mummunan halinsa sannan Allah ya faɗa aya ta gaba لقد اخترناهم على علم على العالمين lalle mun zaɓe su mun zaɓi bani isra'il akan muna sani shine ala ilmi mun zaɓe su ai mun san abin da muka yi mun zaɓe su alal alamin akan kan duniya to a nan wurin karka ce alamin har zamanin manzan Allah la domin malamai suka ce alamin duniya ta zamanin su. in ba haka ba mu wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne mafiya alkhairi kuntum khaira umma kuntum khaira kaga nan Allah ta'ala ce kuntum khaira umma ku shine kuntum ku ku nan mu ake nufi khaira ummatin ku ne mafiya alkhairin al'umma da aka taɓa yi ukhrijat linnas shine abu hurairu ke cewa khairun nasi linnas khairun nasi linnas mafi alkhairin mutane da aka halitta dan mutane shi yasa musulmi kullum ana so alkhairinsa ya dinga kaiwa ga mutane dukiyarka iliminka karantarwarka zumuntarka mulkinka damar da kake da ita mumini suka ce aina ma waƙa'a na fa'a duk inda ya zo sai ya amfanar sai ka dubi kanka idan kana son wannan khairiyya bestness you are the best of mankind wannan bestness din ba surutu ba ne sai ka kai ga samar da alkhairi din kana da wadata samar da ruwa a unguwa in za ka iya kana da hali shuka bishiya kana da hali marasa lafiya kula da su abinda aka baka ajiya ne ba naka ba ne. kana da ilimi akwai bashi a kanka sai ka iyar da saƙo kowa ya fahimta daidai iyawa kana da hali zumuntarka daidai hali ka tsare to ashe kenan da Allah ta'ala ya ce walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin mun zaɓi banu isra'il ala il mun sani akan halitta aka ce halittan zamanin su ne don mu ne the best of mankind mafiya alkhairin mutane dalili ko annabin mu shefi kowanne tsada ya fi kowanne alkhairi shi sa musulmi in ya bi Allah da kyau zai sa mafi kyawun sakamako in ya ki mafi munin sakamako saboda ya bar alkhairin da Allah ta'ala ya bashi raftun saboda Allah ta'ala ce mun zaɓe su wato bisa ilimi akan dukkanin halitta in kammala ayar da Allah ce kuntum khaira ummatin da aka fitar mun sai faɗa bu guda uku ta'murul ma'ruf wa tanhalul munkar wa tu'minu billah kuna umarni da mai kyau kuna hana mummuna kuna imani da Allah waɗannan abu guda uku ya sa muka zamanto mafiya alkhairi ashe in baka umarni da mai kyau misali a unguwa ka ga yara ana sallah suna wasa ya kamata ka ce ah, ku zo mu je masallaci mana kar ka yi faɗa la ka zama kamar uba gare su kar ka ce ba yana bane na ran a ba ka cuci kanka yi ma dan wani tarbiyya Allah zai baka tabbas zai yi mana ka koda bayan babu kai ma in ka ce a ni ba yana bane to ba kyauta ma kanka ba babu taimakekeniya a cikin zaman zamantakewa kaga yara misali da magariba samari masha Allah lokacin ana fafutuka zuwa sallah ga suna yarfar da gobe zai sallah ba ka zo ka wuce akalla ka ce da su assalamu alaikum ku zo mu je mu sallah mana karka damu da kila wani ciki zai rashin kuma ga maka bakar magana manta da wannan Allah zai baka lada ai kai umarni da mai kyau ka hana mummuna yanzu kadara ka je sayan kaza sai aka kawo maka kazan an riga an yanka an kwashe kayan cikin munkari ne cuwa-cuwa ne ya kamata ka hana ka ce ina kayan ciki kun dauka cewa wasa ne ko da allah ya halicci kazan ba da hanji da kundu ya yi ta ba ina kundu da hanjin da hantan yake sun kwashe za a je a sayar alali kuma naka ne kai kuma kana ganin ya too important ka yi tambaya daga nan muke barin ɓanna ke kasancewa sun haka abin da ya sa muka zama mafiya alkhairi shi yasa duk lokacin da al'umma suna ganin banna suka kau da kai mu ga sabon Allah mu kau da kai in an taba mu yi rigima to gaskiya cancantar mu wajen matsayi sai ta yi ƙasa cancantar saboda mun samu matsayi saboda dalili ne araftum da haka Allah ta'ala ta'ala yake cewa wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin kuma yace wa atainahum min al ayati وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم منكم باسو سوسوا نعم ما دلا saboda haka wannan lamiri wa a ta yi na naɗin lamirin waye mun wa kenan ha Allah guda nawa ne ce mun jamil akwai plural of number plural of honor ana kiransa lamiri in na girmama kai Allah zai ce mu ne uslubul azam jamil wa atainahum kuma kulura malami suka ce Allah baya amfani da lamirin jam'i dai kan tauhidi ne sam tauhidi kadai ta Allah nan Allah kadai yake cewa fa iyaya fa abuduni bai ce fa iyana abadan misali in dai tauhidi ne ka bi qur'ani da kyau dan ka san tauhidi is not negotiable ba compromise kan tauhidi na taba jin wani kirista na ce to ayi qur'ani ma akwai Allah uku na ce ayi na wai saboda ayi qur'ani Allah na cewa mu mu na ce mm-hmm. sai kuma me wai to ai mu din nan yana nufin God the Father the Son kaji miskini mu zagaya qur'ani nace to shikenan Allah kuma yana cewa ana wa ana rabbukum fa'budun nan kuma ya zama ɗaya kenan so akwai wannan dabara da suka yi wajen halakar da mutane da haka iyayen mu ke cewa mission da musulmi Allah ka kiyashe mu kamar su ne yake cewa ya Qur'ani akwai alif lam mim na maternity ne to kuma lokacin da Allah ce qafa nan kuma ɗaya ne nun nan kuma nawa ne sad shi kuma ne Allah ya zama nawa kenan wani wuri kuma guda biyar ne kaf ha ya ayin nan kuma Allah biyar kenan kaga baka da tunani kamar kai ne bible ɗinka in karanta abin da bai sani ba madadinta na sani kuma zan yi dubbe da kai nake gaya masa misali saboda haka abin da muke cewa a nan hum uslubul azama ne lamirin kan ba makai hum kuma lamirin suwaye waɗanda aka ba su Allah ya ce wa atainahum mun ba su minal ayati ma fihi bala'un mubin mun ba su abubuwa na ayoyi wanda a cikinsa akwai bala'i karara annabi Musa Allah kara masa aminci barin tambaye mu an ba shi ayoyi nawa malan karanto mana walakar qad atayna Musa walakar qad na Musa tis'a lamba sura mai lamba bakwai Allah na cewa walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'il har zuwa ƙarshe mun ba annabi Musa ayoyi guda nawa guda tara wasan ayoyin nan cikin ku ku karanto min aya da kuka sani guda biyar kawai da aka ba annabi Musa nan ku kawo biyar nan ku kawo hudu in fara da ku na mu gafata malam ayoyi guda biyar a nan kake ko a nan kake to ka bari sanar nan da kai zan fara inda zo nan a nan wurin wannan dandamalin shine tsakanin ku misali yana da ayi guda tara kawo biyar farko kace mai malam Allah ya bashi sanda jamil na biyu hannu in ya sa sai ta haske ko biyu na uku fa aiwa addam jini aya ta hudu fa kwaɗi ko masha Allah hudu kenan na biyar fa kummal me kenan kummal da hausa kwarkwata biyar kenan mun gode nan to arama ko da ya ƙara kwashe maka lissafi ba nan kake to kawo kawo yauwa akwai teku ya ɗauki sanda ya da ke teku sai ta mai ita ma aya ce ai shida ahin aya tara Allah ya bashi fari ba hudu fari yes haka ne fari bakwai saura biyu na'am gamama kun ƙara list ɗin kenan an samu guda bakwai kuma kun ji aya malam ya karanto mana walaqad ataina musa Tis a ayatin bayanat. to waɗannan ayoyin ku yi tunanin biyun suna na qur'ani akwai me akwai gamama gamam sannan kuma akwai asalwa tara ta cika shi yasa ana so kullum kana karanta qur'ani ka dinga reflecting me Allah ta'ala ke cewa ne kun ganin sai Allah ta'ala ke cewa wa atainahum min al’ayati mun ba su ayoyi su kai lissafi ma fihi bala'un mubin wanda akwai jarrabawa su sai kowace aya da aka ba su a matsayin jarrabawa ne a kawo wannan su yi taurin kai a ɗauki a kaga jarrabawa shi ne nan bala don ka ƙara sanin taurin kan yahudawa suna da ƙin allah sosai suna ma allah taurin kai sosai da haka malamai ke waɗanda ma suka yi ma Allah ta wurin kai don sun zidda jinin mutane wani abu ne zidda jinin falastinawa a gaza tuntun ne misali Allah ma sun janja da shi mun ba su ayoyi wanda akwai bal akwai trial karar a fide kamata su gane aya ta gaba Allah ta'ala ce mai na'am tabaraka wa ta'ala a wannan aya mai lamba 34 a cikin wannan sura mai lamba 44 sai yake cewa in hiya yake cewa inna haula la yaqulun shi kaga waɗannan shine inna inna malaman arabiya suka ce me harfun nasbi harfin nasbi madalla inna harafin karfafawa ne da kuma me fataha ko ba haka ba tana da yanwa tana da yanwa inna wa me wa akhwatu hako anna sai me anna ka anna la'alla laita lakin sai Allah ta'ala ce inna haula inna haula ilay qulun waɗannan da kake ganin su kafaran maka kenan har wai suna cewa bayan an koro wancan kissa sai aka dawo da siyakin magana kan mutanen makka ƙwararri na adresin ɗinsu ya ce inna haula ya ƙolin waɗannan suna cewa mai suke cewa in hiya illa hayatun al'ula illa illa al'ula wa ma na hannu bi mun sharin. yau ai duka duka mutuwar mu ta farko ce kawai za mu yi mu ba za a tada mu wato suna inkarin tashin kiyama kafaran maka suna cewa yana gaya muku in kun mutu za a tashe ku a kowata rayuwa kai ba haka ba ne in ya illa mutattun al'ula mutuwan mu farkon nan da an yi an kare kenan kawai to kafaran farko sun yi wannan akwai a zamanin yau masu musun tashin kiyama suna gana mutu magana ta kare akwai kafaran da idan suka mutu su ce a kona jikinsu a kona su kawai shine cremation zan ba ku labari cikin hadisi tabbatacce wani mutum ya mutu ya ce da 'ya'yansa su kona shi amma shi yana da imani da yake lokaci ya yi ba zan faɗa ba kamar da shi tambaya ina mai karanta tambaya ka karanto mana malam hadithin nan na mutumin nan da ya kona kanshi mai ya faru ku ji ikon allah game da shi don ka san kuma shirman masu cremation wai mutum ya mutu a ce an kona shi lokacin da indira ganda ta mutu a india 1981 ko 84 ne namance aka ɗauki gawan aka kona aka watsa tokar a dutsen himalaya ina ruwan allah kiyama zai ce kun fayakun zana ta la ilaha illallah saboda aka kafirai suna cewa yau duka duka mutuwan mu ta farko ce kawai ba za a tashe mu ba lokaci yayi khalas anan za mu tsaya aya 35 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kurakuran mu Allah gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh